لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ومراد صاحب المنازل الشاهد الأول الذي يأنس به المريض آه، المريض a har yanzu cikin abin da yake ɗebe ma bawa kewa ya zama bai cikin kewa kamar yadda malam ya ambata a cikin wannan gaba shine wato abin da ya shafi a zancen Allah maɗaukakin sarki da jin daɗinsa da kuma maye gurbin abinci da abin sha a wasu lokuta don haka yace wa huwa alhamidu lahu ala istihla'i adh-dhikr abu na farko shine abin da zai kai shi ga jin dadin ambato din dalaban li zafrihi bi husulil mazkuri domin zai samu abin da yake nema na rabo cikin ambatar wanda yake ambato din fa huwa yasta'nisu bi dhikri talaban li isti'nasihi bil mazkuri da haka yana samun tebancewa da ambato din saboda neman wato samun dauke kewa din ga wanda yake ambato din wa yatagazza bis sama'i kama yatagazza al jismu bi ta'ami wa sharab kuma abin da yake na ambato din ma'ana na ambatan Allah yana zama masa tamkar abinci kamar yanda abinci yake maye gurbin eh, yake tafiyar da yunwa haka na ruwa yake tafiyar da kishirwa don haka ambatan Allah maɗaukakin sarki zai zama masa kamar yana biya masa bukata ta abinci da abin sha ce fa’in kana muhibban sadiqan don ya kasance mai ƙauna ne na gaskiya mana ƙaunar da yake da Allah ƙauna ce ta gaskiya ɗaliban lillahi yana neman yarda Allah ne amilan alamar batihi yana aiki cikin yarda Allah to kana uhu bis sama'il qur'ani abincinsa zai zama wato kamar wato sauraron alkur'ani zai zama masa kamar abinci domin yana sauraron zance Allah maɗaukakin sarki zai iya mancewa kila da wata bukatar shi ta abinci ko abin sha amma in ya zama mai ƙauna ne na gaskiya muhibban sadiga mai aiki cikin neman yarda Allah maɗaukakin sarki alladhi kana gida'u usadatil arifina min hadhihi al-umma ce domin shine abin da ya zama kamar abinci ga wato shugabanni wato na wannan al'umma wa abariha quluban wanda zukatansu suka fi biyayya ga Allah wa asahiha ahwalan kuma yanayinsu na biyayya ma ga Allah madaukakin sarki yafi inganci wa humu sahabatu radiyallahu anhum sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don duk magana da za a yi su suke zuwa farko cikin al'umma kafin wani ya biyo bayansu domin babu wanda ya kai irin daraja da su suka kai saboda haka su ne suke shiga farko a wannan babi sa sabon manzanda sallallahu alaihi wasallama suna karanta alkur'ani yana ɗebe musu kewa yana ɗebe musu kewa sun karanta shi kuma za su ji sun samu abin da suke nema wannan halin wanda ya zama mai kaunar Allah na gaskiya ce wa in kana munharifan idan kuma ya zama wanda yake ya bauɗe ne ya karkace fasidal hal kuma halin shi ma ba mai kyau ba malbusan alaihi magruran mafdu'an kana gida'uhu bis sama'i shaytani sai ya zama abincin shi shine wato karatun shedan kamar yanzu wanda zai saurari waka ya dinga ganin tana kebe masa kewa akwai su kuma da yawa to kaga wannan fasida alhal halin shi ba mai kyau bane don wani zai ce ma in zai kwanta ma sai ya sa irin wani waka da ake yi wai ana kiran shi menene almuhim wake gashi nan kada kada wani baya samun kuzari na aiki sai ya sa waka in yana ci to kaga wannan fasida alhal halin shi ya lalace wani baya iya kwanciya yayi bacci in ba ya saurari wata waka ba duk damuwar da yake ciki wakar wani sai ta ɗebe masa wannan kewar to kaga wanda yake mai kyakkyawan yanayi kuwa mai imani da Allah ambatan Allah ne yake sa shi nutsuwa Allah yake cewa alladina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka ba da gaskiya da Allah kuma zukatansu suke samun nutsuwa cikin ambatan Allah ala bi kuma Innal qulub cewa lallai da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa da haka ambatan Allah yana sa zuciya ta nutsu shi yasa ko alqur'ani ake karantawa a waje nutsuwar da take ciki tafi ba ta haduwa da nutsuwar da take cikin ko hayaniyar da take cikin waka in ana yi yasa ko waje ne hayaniya ta yawa sai a ce to a karanta alkur'ani to kaga alkur'ani sai tafiyar sai korar da shedanin da suke wajen gaba daya amma wanda ya zama halin shi gurbatacce ne lalatacce ne to sai ya dinga ma'ana ah, cin abinci na wato eh, sauraron shedan ya ce annabi huwa ƙur'anun shaitan shi ne wato kaman karatun shaitan don an ce ƙur'an ba yana nufin alƙur'ani kawai littafin allah ba a harshen larabci duk abin da aka ce alƙur'an ana nufin abin da ake karantawa abin da ake karanta shi yasa nan ma da yake cewa annabi huwa ƙur'anun shaitan ma'ana karatun shaitan kuma musamman a irin wannan lokaci zaka samu gidaje na al'ummar musulmi sun cika da irin wannan gida ne za ka shiga ka ji waka tana tashi waya ce za ka buɗe ka ji ana wake-wake a ciki mace ce za ta zauna ta yi aiki a gida ko wanki ko wanke-wanke ko wani abu waka za ta saka tana ci mai gidanta in direba ne zai yi tafiya waka zai saka yana ci har ya kai inda zai kai mai wata sana'a shi ma haka in mai fenti ne in ya zo waka zai kunna ita jin waka bai tana samun shi kuzari to kaga da an koma karatun ba. shi yasa rayuwar mutane ta gurɓata gaba ɗaya domin wannan waka ɗin ba abin da take sakawa a cikin zuciya illa wato rauni da kuma tunani na saɓan Allah saboda yawancin waƙen da ake za ka samu waƙe ne na soyayya yadda za a nuna ma mutum yadda zai yi soyayya in ka kasa waƙoƙin da ake kashi goma kashi tara akan wannan kashi tara akan wannan to Allah ya tsare mu musamman kuma da Allah ya jarabu wannan al'umma al'umman ƙasar nan da wasu tashoshi gurɓatattu kamar tasha arewa da sauransu banda wannan abubuwan ba abin da ake sakawa kuma yana wahala ka shiga gida baka samu wannan tashar akwai masu tallanta ba to hatta yaran ma da ba a jinsa ba a san ma me suke faɗa a waƙar ba kila girmama gumakansu ne kamar indiyawa haka za ka ji an sa ana ci saboda abin ya riga ya ratsa zukatan mutane har ya zama musu shi yake saman musu da nutsuwa to wannan shine qur'anu shaytan Allah yana cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa Lallai daga cikin mutane akwai wanda yake siyan lahwal hadithi zance wanda yake na barna domin ya batar da mutane abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wallahi innahu al-ghina wallahi innahu al-ghina wallahi innahu al-ghina yace lahul hadith din nan da Allah ya faɗa yace wallahi waka ne wallahi waka ne wallahi waka ne to kaga me za a yi da waka alhal wato qur'anin ma bai ishe mu ba za ka samu masu jin waƙan nan in ka buɗe mishi ƙur'ani ya karanta ba zai iya karanta ba sallah wannan da zai yi in babin sallah ya yi ba kakka zo ka ji karatunsa karatun yana yi ne a boye a boye da ƙyar yake kai fatiha amma waƙa babu wacce bai sani ba to wannan babban hatsari ne gaskiya wannan babban hatsari ne jin waƙa yana kashe zuciya yana lalata zuciya jin Alƙur'ani kuma yana raya zuciya kuma yana sa zuciya ta zamanto zuciya wacce take mai nutsuwa mai tsoron Allah shi ƙur'anin shaytan ɗin na ma da ya ce almustamili ala mahabbin nufus wanda ya kunshi abinda da zuciya take so ne wadda zati hada abin da take jin daɗinsa wa hururi hada abin da take ganin babbar rabo ne nata wa ashabu da ya ce wanda suke ma'abota zancen Allah su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan kuma ma'abota wannan waƙa ta shedan su ne ab'adul khalqi min Allah su suka fi kowa nisa daga Allah Ta haka duk mai jin waƙa sai ka samu biyayya shi da Allah ta yi karanci inda zai dinga jin waƙa domin yana ji yana ji yana ji har zuciyar shi za ta zo ta zama ba abin da yake kauna in ba wannan ba da haka ko ka sa mishi alkur'ani ma zai ji baya jin sa. ai ba wanda yake jin alkur'ani in ba taɓaɓɓe ba ko lalatacce shi yasa ko aljanu ne suka addabi mutane ko suka shafi wani ko suke cutar da wani bawa me yake karanta musu waka ko qur'ani ya kace gani an karanta musu alkur'ani wasu zaka ji suna kuka wasu suna ihu har su zo su rabu da jikin wannan mara lafiya domin ba sa son wannan zancen kina ashe duk wanda baya son zancen Allah ya zama cikin yan uwan shedan kenan ya zama min ikhwani shaytan ya zama cikin yan uwan shedan kuma rundunar shedan duk wanda ya zamanto baya son alqur'ani wa aglabuhum anhu ijaban hada yake cewa kuma sune suka fi wato kaurin shamaki tsakaninsu da Allah ma'ana Allah ya sa wani babban shamaki tsakanin shi da su wa in kafurat isharatihim ilayhi koda a ce kuwa eh, ma'ana duk wani nuni da za a musu ga wannan amma wannan baya amfana su shine Allah yake cewa wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainal bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka karanta alqur'ani sai mu sa wani shamaki tsakaninka da waɗanda ba sa ba da gaskiya da Allah mu sa musu wani shamaki wanda zai zama ya katange su ba sa iya ji ba ko da sun ji alƙur'ani ma baya amfanin su baya amfanin su sama'ul qur'ani sama'u ahli al-ma'rifati billah malai wannan sauraro na alur'ani shine sauraron waɗanda suka zamanto masana Allah amma Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta al kuma yana cewa a karanta mushi wata rana ya samu abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin waɗanda suka karanta alkur'ani da yawa daga manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga bakin manzala sallallahu alaihi sallam na haddace sura 72 kenan kashi biyu da rabi na alkur'ani yace a bakin manzala sallallahu alaihi wasallam ya haddace ya kula to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikra alayya alquran yace ka karanta min alqurani sai ke cewa ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqra'u alayka wa alayka unzil ya zan karanta ma alqurani bayan kai aka sauke ma yace uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji daga wani na haka abdullahi dan masudi yayi ta karanta masa alqurani suratul nisa yana ta karanta ayoyin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na saurarawa har sai da ya kai aya ta 49 yace da na waiwaya sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai yace hasbuka yace ya isa to kaga wannan shine alqur'ani amma a haka wani yana nan ba ruwan shi da alqur'ani ba ruwan shi da sauraron alqur'ani kafin ka ji alqur'ani a wayarsa sai dai ya sa shi ringington wanda hakan ma kuma laifi ne ma'ana zancen Allah sai dai a mai da shi ya zama ringinton in an bugo a cikin alkur'ani yana tashi wannan baya cikin girmama alkur'ani fatawa da manya-manyan malamai suka zauna na hay'atu kibarul ulama sun hukunta cewa yin hakan haramun ne mutum ya sa ringinton din shi alkur'ani wannan haramun ne bai cikin girmama alkur'ani ba don haka aka saukar da alkur'ani ba tunda wani in ya shiga bayan gida misali ya bar wayar a kunna alkur'ani zai karatu a cikin wayar ko ya shiga wajen da suke mafarnata ne ko ana hayaniya to kaga da yawa daga cikin jahilai dan na cewa jahilai dan wanda bai sani ba jahilci ne mutum ya sa aya alkur'ani ta zama ringinton a wayarsa wannan jahilci baya cikin girmama alkur'ani shi alkur'ani ba dan haka Allah ya saukar da shi ba Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar ma da shi mubarakun wato mai tarin albarka ayati ne ayoyinsa liyadabbaru ayati dan mutane in sun karanta ayoyin su dinga zamantowa masu lura wa liyatadhakkara ulul albab kuma masu hankula wanda hankalinsu ke amfanan su za su wa'ansu da abin da suka ji na Alƙur'ani. da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai karanta Alƙur'ani yana zubar da hawaye domin abin da ya kunsa na sako abin da ya kunsa na wa'azi haka nan kuma sahabbansa wata rana Umar ya dauki aya guda ɗaya ta karanta ta har gari yawa ita ita nana ta a sallah saboda yana ta tunanin me ta kunsa saboda haka Alƙur'ani ya wuce abin wasa da haka duk wanda Allah madaukakin sarfi ya jefa mishi san alqur'ani da kuma karatun alqur'ani to wannan ya gode ma Allah akan wannan ni'ima ni'ima ce babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk gidan da ba a karanta alqur'ani a cikin sa gida ne wanda yake rusasshe yanzu kaman kango in ka shiga kango zaka samu wani yazo yayi kashi a ciki ka samu dabbobi na kazanta a ciki ka samu ciyawa ta cika to haka gidan da ba a karanta alkur'ani yake duk gidan da ba a karanta alkur'ani huwa baitun khari gida ne rusashe babu alkhairi a cikinsa ba kofa ba wundo bai da wata kariya shi yasa barna ta yawaita a cikin gidajen mutane yanzu domin me abin da ya kamata mu sa mushi katanga da shi ba mu saka ba ba a karanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk gidan da ake karanta alqur'ani musamman suratul baqara da ali imran to shedanu ba sa zama a gidan ba yanda shedanu za su zauna a wannan gidan to yanzu gidajen da ba a karanta su su suka fi yawa gidajen da ba a karanta wannan surorin su suka fi yawa gidajen da ake karanta wace-wace su ne kuma suka fi yawa yanzu haka Allah ya tsare da haka yace wannan sauraro na alkur'ani sauraro ne na waɗanda suka san Allah wal istiqamatu ala siratihi almustaqim wanda suka tsaya akan tafarkin shi wanda yake miƙaƙe wa yahsulu lil azhani safiyati minhu ma'anin wa isharat kuma ma'ana hankula waɗanda suke cikakku tsaftatattu in suna karanta alkur'ani sukan tsakuro wasu ma'anoni a cikin alkur'ani wa ma'arifa wa ulum da kuma wasu ilimin muka Allah kadai ya san ilimin da aka fito da shi a cikin alkur'ani domin zance ne na Allah abu ne da Allah ya zance da shi in za a fara gaya ma abubuwa abubuwa da aka fito da su a alkur'ani ba su da iyaka ka duba dai irin ah, littattafan tafsiri da ake rubutawa duk fa ana bayanin alkur'ani shi alƙur'anin guda ɗaya ne amma za ka samu littattafan tafsiri sun fi miliyan duk wannan abin a ciki ake tsakuro wannan ma'anar da ake faɗa to kaga ashe kuwa littafi ne da ya cancanci mu yi riko da shi kuma mu lazimce shi kuma duk wanda ya rike Alƙur'ani bai talauci bai wahala bai kuma tadewa matukar mutum ya rike shi ta biha alqulubul mushrikatu bi nuril unsi mala yake cewa zukata waɗanda suke masu haske wanda suka haskaka da haske na Allah maɗaukakin sarki suna ma'ana a ɗaukan alƙur'ani sun kan ɗauke shi kamar abinci fa yajidu biha wa laha ladzata ruhaniyya Don haka zaka samu zukatansu da rayukansu suna rayuwa da alƙur'ani suna jin daɗinsa. sa yasilu na'imuha ila alqulubi wal arwahi ni'imomin alkur'anin nan za ka samu suna kaiwa cikin wato zukata da rayuka wa ma fada hatta wasala ila al kai wannan ni'imar za ta iya yaduwa har ta kai cikin jiki ga wanda ya san shi dan haka fa yajidu min al-ladzati ma lam ya'had mithluhu min al al zai dinga samun wani jin daɗi da bai taba jin shi ba da a ce wani jin daɗi ne na wasu abubuwa daban yace wani tagaddi bis sama'i sirrun ya yace mutum ya dinga ma'ana jin daɗin Alƙur'ani ko kuma eh, karatun Alƙur'ani ya dinga zaman mishi kamar abinci akwai wani sirri a cikin sa wa huwa alladhi awqa'a kathiran min as-salikin fi ithari sama'il adiyat domin wannan shine yasa har mutane da yawa masana Allah suka fifita su saurari alqur'ani fiye da wani abu fiye da duk wani abu sun fifita su saurari alkur'ani saboda mai limara abihi min giza'il qalbi wa qutihi wa na'imi saboda abin da suka gani na alkur'ani cewa wato abinci ne na zuciya kuma mai karfafa zuciya ne kuma ni'ima ce ta zuciya shi yasa hatta kafirai kafiran maka mushrikai waɗanda an saukar da alkur'ani da harshen su da yawansu suna jin alkur'ani su tabbatar cewa wannan ya wuce tunanin ɗan adam a lokacin da mutanen makka suka taru suka ce daya daga cikinsu utba ya je ya ji abin da manzana sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na Alƙur'ani, don ya samu inda zai samu makamar da zai suka a Alƙur'ani. lokacin da ya je alwalid alwalid ibn alwalid ibn al-walid ibn al-mughira baban su ce lokacin da yaje yaji al-qur'anin da ya dawo suka ce wallahi buskar da ka tafi da ita ba da ita ka dawo ba bana suna ganin kai ma din nan da abin nan ya tsafe ka ya zama tsafi dan ya tafi da ɓacin rai da ma'ana annashuwa ta cewa bari ya je ya wulakantar da zancen amma da suka ga ya dawo sai suka ga kaman babu wata laka a jikinsa ya dawo yana cikin tunani da nutsuwa suka tambaye shi ya aka ya aka ya ce wallahi wannan zancen ni yau na ji abin da ban taba jin irin shi ba a kafin kenan ya san cewa zancen ba zancen ɗan adam ba zance ne na Allah madaukakin sarki don haka wannan da za ka zo mishi da banki guda miliyan ɗaya na waka ba zai saurare ka ba wani duk abin da za a faɗa na waka ba zai saurare ka ba saboda me abin da ke cikin alkur'ani ya fi mishi wannan wakar kuma shi alkur'ani abin mamaki a cikinsa shi ba waka ba ne domin bai da kari irin na waka waka ce za ka ji ana kariya ta ana nana ta ta, ana da wani kari da ake ji in an kai wasu wato wasu gaɓoɓi a ciki sai a yi wannan karin amma alkur'ani ba haka ba ne shi ba da zubi irin na waka kuma shi abin da ke cikinsa gaskiya ne sannan kuma wa'azi ne ga kuma ba da labarin abin da ba san shi ba kuma kana karanta shi kana hararo wannan abin da ake gaya masa yanzu kana ɗaukan kisoshin alkur'ani kana karantawa misali in ka ɗauki kistar Annabi, adam da yadda allah ya halicce shi ya sanya shi cikin aljanna ya ce mishi ya aikata kaza ya bar kaza kar ya ci waccan bishiyar ana karanta ayoyin nan za ka dinga hararo wannan abin a tunanin tunaninka to alqur'ani ne kadai ke da wannan haka nan idan Allah yana bada labarin yanda ya halakar da fir'auna abin da ya gudana tsakanin shi da annabi Musa kana karantawa zaka dinga ganin wannan abu za dinga ganin shi kamar gashi na abin na aukuwa kuma shi kadai ne abin da ya rage na annabawan da Allah ya aiko da har yau yake nan ake ganin sa banda shi ba wani abin da ya rage na sauran annabawa Shi ne kadai abin da har yanzu ya saura kuma zai ci gaba da wanzuwa din har lokacin da Allah ya so ya dauke abinsa domin Allah zai dauke alqur'ani kafin tashin alƙiyama. Allah zai dauke shi daga zukatan mutane duk sauran da suka rabu kuma wanda suke rike da alqur'ani Allah zai ɗauke rayuwarsu gaba daya da haka da nan sai Allah ya dauke littafinsa وكان ذلك عنده اعظم من الظواهر التي يعالج بها الفلاسفه وارباب الكلام قراني شنو كدي abinda zaka iya kalubalantan kowa yayin shi shi kadai ne abinda zaka kalubalanci kowa da shi ku duba margayi ahmad dida irin da awad da yayi duk da awad da yake duk inda aka je aka dawo da mutanen da Allah ya shiryar da su ta hanyar su da me yake kira da alqurani bai taba kawo ne littafi ba bai taba cewa a'a bari ya kawo littattafan hadisi ko littattafan waye qur'ani kawai da shi yayi da'awa wannan ba wai yana nuna cewa hadisan ma'ana ba za a iya kawo su ba ko bai da bukatar su a yafi bukatar su ma fiye da alqur'ani amma dan ya nuna mu'jiza ta alqur'ani kuma tun da yake zuwa ya tsaya ya yi muƙabala da su din ya yi jayayya da su wajen kafa musu hujja ƙur'anin da yake magana a kan shi dai ƙur'ani ne guda ɗaya. amma littattafan da suke kawowa sun fi dubu duka daban-daban a kan cewa zancen Allah ne to kaga ko wannan muka ɗauka kawai ya isa mana ya zama aya wannan a ma'ana a zamanin da muke ciki ne wannan yake faruwa yanzu ka duba da'awa da irin su zakir da sauransu suke yi duk da me suke da'awa da Alƙur'ani. duk kiran da yake abinda za ana masa tambaya abinda zai kawo me yake kawo ayar qur'ani yake kawo ce Allah ya ce abu kaza a waje kaza sura kaza a waje kaza ya ce kaza a waje kaza ya ce kaza duk da me yake magana da alqur'ani kuma a wannan ne yake samun irin sauraron da baka tsammanin sa yana wahala ka samu wanda yake tara mutane kamar yadda su suke tarawa kuma duka dan mene dan alqur'ani wannan lalle alqur'ani ya ya kai littafin da za a yi ruko da shi قال يكي إعلم كثني أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعان من الغذاء شو الله ياسن ياما زكاة نوعي بيونا أبنشي akwai nau'uka biyu na abinci da Allah ya sa ga zuciyar dan adam akwai nau'in abincin da zaka ci ma'ana ya gina ma jiki ya ba zuciyarka lafiya ta zama zuciya ma'ana ba mai illa ta rashin lafiya rashin lafiya da aka san shi ba akwai kuma nau'i na abinci wanda shi ba abinci bane mai gina jiki abinci ne wanda yake mai raya zuciya shine ambatan Allah kuma mafi girman sa shine alqur'ani da haka yace akwai nau'un min at-ta'ami sharabi al-hissi akwai nau'i na abinci da kake ganin sa yanzu kamar misali mutum ya dauki madara ko ya dauki kwai ko ya dauki menene sai ya ce wannan abubuwa suna kara ma jiki lafiya ko suna gina jiki to akwai abin da yake gina zuciya kuma shi ya wuce ginin jiki shi yasa idan zuciya ta ginu ta gyaru ta yi kyau to ko baka ci wancan abincin ba jikin zai yi kyau idan kuma ka ci wancan abincin ya ma yawa babu alkur'ani a zuciya to komi kyan jikin sai ya lalace saboda zuciyar ta baci bata samu abin da take bukata ba yace walil qalbi minhu khulasatuhu wa safuhu zuciya ita take da tsaftataccen abin da take bukata wani kulli udwin minhu bi hasabi istidadihi wa qabulihi kowace gaba gurgurdan abin da take bukata gurgurdan abin da ake bata na abinci wasani yace abinci na biyu shine giza'u ruhani ma'anawi abinci ne wanda yake abincin rai wanda yake raya zuciya amma ba abu bane wanda kake ganin sa ba wai abinci bane da zaka dauka ka tauna abu ne wanda yake mai wanke zuciya ya gyara ta yace yana sanya mata kuma shi jin kharaja ani ta'ani wa sharab shi ba abin da ake ci bane a tauna ba abin da ake sha bane a hadiye shi ko a kurka yace shi abinci ne wanda yake kawo as-sururu wal farah yana kawo farin ciki da kuma walwala shine al-qur'ani wal ibtihadu wal da jin daɗi da kuma wato annashuwa wal ulumu wal ma'arif yana gadar da mazuciyar ilimin muka da kuma bangarori daban-daban na sani wa bi hadha al kana samawiyan adawiyan shi yasa wannan abincin ya zama abinci ne mai daukaka Allah ya sauko da shi daga sama eh abinci ne amma ba abin da zaka tauna ba ma'ana karanta shi kawai ya ishe ya canja rayuwar a manzala sallallahu alaihi wasallam da yazo da alkur'ani shine ya canja rayuwar sahabban sa wanda da ga irin rayuwar da suke alkur'ani da zo sai ya canja su huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kuma ayoyin ana karanta amma Allah ba a taba tuna ya suke kaga ya aiko ma da ummiyin mutanen da ba su san littafi ba ba san rubutu ba ba san karatu ba rasulan minhum manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi ayoyin Allah yake karanta musu sannan wayu zakini yana tsarkake su daga miyagun dabi'u zuwa kyawawa wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su kuma littafin Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da suka sauka zai karantar da sahabbai wannan ayoyi kuma zai ce ku ajiye su a waje kaza ga inda suke ga kuma abin da suka bunta shi yasa wani daga cikin ai yake cewa mun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke karantar da mu alqur'ani daga cikin abin da suka karantar da mu shine cewa idan suka karanta ayoyi guda goma na alkur'ani ba sa ƙetara ayoyin nan har sai sun karanci abin da suka kunsa na bayanin shari'ar Allah da bayanin halal da bayanin haram don haka sai suka koyi karatu da aiki a lokaci daya ta ba irin yanzu ba yanzu ba haka ba ne yaro zai karanta aya talatin sai a haddace ma gobe ko an jima ka danya biya ma amma da za ka tsare shi ka ce mai aya ka za ta gunza Allah bai sani ba karatun ne kawai a baki amma ma'anar da abin da ya kunsa babu shi to su sai suka koyi karatun da aiki a lokaci daya shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka samu na alqur'ani ma'ana bai kai abin da yan bayan su suka samu ba na haddace shi amma fa abin da suka samu na fahimtar alkur'ani da ilimin da ke cikin shi ya kuma fa abin da yan baya suka samu domin su suna tafiya ne tare da karatu da abin da ayoyin suka musa wannan kuma shine asali shi yasa sai a ce da yawansu sun ɗau shekaru kaza ba su iya haddace alkur'ani ba wata ruwayar tana nuna cewa umar ɗan khattab duk da yake yana cikin wanda suka haɗa alkur'ani dukkanin khalifofin nan guda hudu abubakar umar usman da ali radiyallahu anhum dukkaninsu sun hada alqur'ani amma umar ya dau lokaci mai tsayi kafin ya hada alqur'ani wasu na cewa ya kai shekara shida bai hada suratul baqara ba to kaga suratul baqara yanzu shekara shida ai wani ya haddace qur'anin ma har ya ji ya dawo ma to ba komai yasa ba saboda wannan aiko da suke in an karanta aya daya sai a tsaya a san me ta kunsa da haka sai ya dinga tasiri a cikin rayuwar sai ya dinga canja shi yasa suka ce fa ta'allamna alqur'ana wal ilma ma'an mun karanci alqur'ani da ilimi a lokaci daya sun karanci karatun kuma sun karanci abin da yake cikinsa na wato bayani fashin bakinsa da abin da ke cikinsa na saƙonni duka sun sani قال وبالغذاء المشترك كان عربيا سفليا haka hakanan kuma abincin da ake tarayya da shi na Alƙur'ani da ya zama abinci ne na jiki abinci ne na zuciya sai ya zama kuma littafi ne wanda yake kuma yana tasiri ga bayan Allah a ƙasa وقوامه بهذين الغذاءين dan haka zuciya tana ginuwa ne da wannan abincin guda biyu ka samu abinci na yau da gobe sannan ka samu abinci na zuciya to da shine mutum zai cika da shine mutum zai samu ma'ana rayuwa wacce take kyakkyawa Allah yake inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Kabira. Lallai wannan alqur'ani yana shiryarwa ga hanyar da ta zama mafi daidaici mafi miƙewa sannan kuma yana albishin ga waɗanda suke muminai cewa lallai suna da lada mai girma a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama haka na Allah maɗaukacin sarki yace وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من صوت القرآن شكنسا akwai waraka da kuma jin kai ga muminai amma ga muminai kadai wani huwa na amanu hudan wa shifa kace ka gaya musu cewa alqur'anin nan shiriya ne kuma waraka ne ga waɗanda suka ba da gaskiya ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum Wa وَشِفَاءٌ لِمَا فِي wa وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ya ku mutane lallai wa'azi ya zo muku daga ku. haka nan shiriya da kuma waraka da kuma rahama ga waɗanda suke mu'minai haka alqur'ani ya kunshi komai da komai abinci ne na zahiri abinci ne na bafi kuma da yace wa lahu irtiba'un بكل واحد من الحواس الخمس وغذاء يصل إليه منها kuma shi alkur'ani yana da alaka da duk gabban jikin dan adam musamman manyan gabbai da su ne wato jigo a jikin dan adam da ji da gani da kuma furuci gane ko da hankali shine zuciya da kuma hatta jikin kama to Alƙur'ani yana da alaƙa da shi gaba ɗaya. domin alkur'ani yakan canja komai da komai na ɗan adam ka duba yadda ya canja larabawa wanda za su kasance suna ayyuka waɗanda suke marasa kyau kamar yadda ja'afar radiyallahu anhu ya faɗa lokacin da suka tafi wajen najashi da mutanen maka suka aiko da tawagar su cewa a zo duk yadda za a yi a dawo da su maka suka je mishi da kyaututtuka da sauran abubuwa da yake sun san shi ya san su sai suke ce mishi waɗannan fa ƴan uwanmu ne danginmu ne sun gudu sun bar mutanensu sun dawo wajenka sun fake don haka lallai mu a bamu mu mayar da su waɗannan ma'ana gudaddu ne kamar wasu bayi ne suka tsere don haka ka ba mu su mu koma da su cikinmu to amma da yake shugaba ne mai adalci sai yake cewa ba zan ba da su ba sai na ji abin da suke ɗauke da shi tun da kukun faɗi naku bari na jina su sai aka zo da su an ɗaura musu sarƙoƙi ya ce a kwance su ya za a ɗaure su menene abin da yake tsakaninku da waɗannan mutanen suka ce waɗannan mutanen ‘yan uwanmu ne mun san su sun san tare muka taso mun taso cikin barna muna shan jini muna shan giya muna zina muna caca muna kisa ba abin da suke na abin nan suna yanke zumunci duk wani abu da ka sani na laifi yace suna aikatawa sai Allah ya aiko da mutum a cikin mu wannan mutumin ya zo mana da sallah ya zo mana da alqur'ani ya zo mana da sadar da zumunci ya zo mana da aurace ma duk abin da yake laifi ne da barna sai muka bi shi to wannan shine laifinmu a wajen waɗannan yace kuma gumatan da ake bauta musu ba alloli ba ne mu daina bauta musu mu bauta ma Allah da ya halicci sama da ƙasa ya aiko da manzanni din ya gaya masa wannan kaga da duk ba san wannan abin ba a ina suka san shi cikin alqur'ani kuma alqur'anin da har yau shi ake karantawa kuma har mu mutu mu koma da Allah za a ci gaba da karanta shi ko mun mutu qur'ani ba zai kare ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah kuma qur'ani na nan da haka kowa haka zai tafiya ba shi. domin minhu bada'a wa ilayhi yau daga Allah ya fara kuma gare shi zai koma a can wata gaba mana ya kawo wani hadisi inda yake shi kanshi yace bai san ya mance da matsayin hadisin da wanda ya fitar da shi cewa ranan tashin alkiyama hadisin Abdullahi dan Imam Ahmad ne ya rawaito cewa za su ji Allah yana karanta alkur'ani da kansa ya ce lokacin za su dinga jin kamar lokacin kuma aka daukar da alkur'ani a ya tabbata cikin hadisi mai inganci maza Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa sauraron wani abu in ba alkur'ani ba mana Allah yana sauraron bayinsa da suke karanta alkur'ani mala'iku suna sauraron bayan Allah da suke karanta alkur'ani wannan kuma misalai suna nan da yawa da ba za su kirgu ba kaɗan daga cikinsu ɗaya daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu ya tashi cikin dare yana sallah daidai inda yake ɗaura dokinsa sai ya koma gefe yana sallah ya ce na cikin sallah cikin dare din nan sai ya ga wani farin girgije ya zo daidai inda yake ya tsaya ya ce in ya ci gaba da karatun sai ya ga dokin nan yana ta tsalli yana haniniya yana ihu kamar zai balle in ya dakatar da karatun ya ga sai ce dokin nan sai ya tsaya haka ya ta yi har gari ya waye sai zai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga fa abin da ya faru da ni yace to ai da baka tsaya da karatun ba ai wannan girgijen da kake gani yace mala'iku ne suka sauko saboda karatun da kake na alqur'ani kaga wannan sai kuma mu ajiye wannan littafin mu daina sauraron sa hakanan wasu zartuttuka suna nuna cewa yadda muke hango taurari a sama ba yanzu idan yau kamar wata ya kai sha biyu ko sha uku ko sha ma sha uku ba in ka kalli sama duk yake watan ya yi haske zai dishe wasu taurarin lokacin da hasken shi ya rabu taurarin suka yi haske sosai yanzu da hunturu ba za a gansu sosai ba sai da bazara sun fi fita ba kana ganin taurari a sama kamar fitilu ba to duk gidan da ake karanta alkur'ani daga sama haka ake ganin sa da wannan fitilu da wannan hasken yanda ake ganin taurari haka ake ganin gidajen da ake karanta alkur'ani a cikin su to ina gidajen da ake karanta wakoki kuma ko ake jin wakoki a cikin su kaga duhu za a gani ai da farna da kuma hasara don haka malam ce falahu irtibabun bi hasatin lamsi wa yasilu ilaihi gida shi alqur'ani yana rataye da wato gaban nan wacce take ta shafawa kuma yana baka abinci in mutum ya yi tunanin wacce gaba ce zai mu ce kamar zuciya gaba ce a jikin ɗan adam alƙur'ani kana karanta shi a zuciyar da ake karanta alƙur'ani zai ta samu nutsuwa wa kazalika hasatu shammi yace haka nan gabar nan ta shinshinawa wato hanci wa kazalika hasatu dhawqi yace haka nan harshe wa kazalika irtibaquhu bi hasatayhi sam'i wal basar haka nan alakar shi ta wato da take da shi na kunne da kuma ido wa inti'aluhu annuma ashaddu min inti'alihi an ghayrihima amma alakar shi ta ido da kunne ta fi alakar shi da sauran gaban gaba ɗaya. ولهذا تجد في القرآن اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهما فشيطة ذاك سامو cikin القرآن an fira ta ya alkur'ani da ji da gani fiye da sauran gaba shi ne kamar yadda malam ya kawo yake cewa ban yana wahala kaga Allah ya raba asamku wal basa a cikin alkur'ani Allah ya ce innahu kana sami'an basira wannan da yawa kafin kaga sami'an alima sai kaga sami'an basira so nawa da yawa saboda haka ya ce da yawa ana rataya su saboda ne saboda alaƙa ƙur'ani da su domin ji ne da kuma gani ma'ana za ka ji kuma za ka gani ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya fitar da ku daga cikin cikin wato iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani duk wanda ya shigo duniya jahili ne bai san komai ba eh bai san komai ba abin da ya sani komai a duniya yake sanin sa ba wanda ya shigo duniya da wani ilimin sa annabi Isa alaihi salam shi kadai ne lokacin da aka aibe shi Allah ya tabbatar da mu'jiza tashi yace yayi magana kuma yayi magana cewa inni abdullahi shi ma Allah ne ya sanar da shi ba wai da wannan ilimin ya zo ba Allah ne ya furta mishi yayi magana إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وأنا زدتك أن يفرطا هنا النبي عيسى أم مريم abin da ya furta kenan to banda annabi Isa sai wasu ɗaiɗaiku da suka yi magana su ma kuma ba magana ba ta wani abu wanda yake na ilimi ba amma duk wanda ya shigo duniya bai shigo duniya da ilimi ba duk malamin duniya lokacin da ya shigo duniya ba shi da ilimi ai sai daga baya zama malami da haka Allah ya ce la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani da kuka zo duniya amma shi Allah nan ja'ala lakumul asma'a sam'a shi ya sa muku ji wal absara da gani Wani afida kuma Allah shi ya sa muku zukata domin akwai ji akwai gani akwai zuciya abinda kunnanka ya ji ko abinda idanka ya gani kunnanka ya saurara to zuciyarka za ta iya rike shi zuciyarka za ta rike shi ko kuma abinda ka ji zuciyarka za ta rike shi ko abinda ka gani ganin nan zai kai shi zuwa ga zuciyarka ya ce da tashkuru na ko za ku zamanto masu godiya ga Allah ashe kuwa Allah ya baka ji ya baka gani ya baka zuciya da lafiyayya to ya kyau kuka gode ma Allah akan wannan don ni'ima ce da ba ba karama ba ni'ima ce wacce take babba haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad makkannahu fi ma in makkannakum fi ma'ana Allah madaukakin sarki yana tsoratar da mutanen Makka yake cewa lallai mun tsugunar da wasu mutane abinda ba mu ba ku ba shine kamar al'ummomin da suka gabace su adawa da samudawa Allah ya ba su karfin jiki Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su gonaki suka saba ma Allah suka saba ma annabin Allah suka karyata shi Allah sarki a halakar da su to shine Allah yake gaya ma manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya ba mutanen maka labari wa laqad makkannahu haƙiƙa mun tabbatar da waɗannan mutanen da suka gabace ku fi ma in fi ni mun ba su abin da ba mu ba ku ba na daga ƙarfi da arziki da lafiya da komai ba mu ba ku ba Waje lahun sam'an wa tsara wa afidatan kaka har yanzu a samu wal basaru wal afida ake ambata kuma muka sanya musu ji da gani da zukata Allah ya ce fa ma agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala atidatuhum min shay da jin nasu da ganin nasu da zuciyar sai ba su amfane su da komai ba da ba su yi amfani da su ta inda ya dace ba abinda suka ji sai suka karyata su suka ki ba da gaskiya sai suka saba ma annabin Allah don haka Allah madaukakin sarki yace iskamu yajhaduna bi ayatin da suke karyata ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un Abin da suka kasance suna mishi izgilanci sai ya zo ya auka musu ya zama musu azaba haka nan Allah ya ce wa ƙarza ra'ana mi jahannama katiran minan jinni wal ins Allah ya ce mun yi halitta mun tashi wasu mun halittu wasu mun tanade su wato da yawa daga cikin aljanu da mutane mun tanade su da motar jahannama Allah ya tsare mu kar Allah ya sanya mu cikin su menene zufar su Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su walahum a'yunun suna da idanuwa la yusiruna biha ba sa ganin gaskiya ba wai ba sa gani kwata-kwata ba suna gani amma ganin baya baya amfana su walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin abin da zai amfane su Allah ya ce ula'ika kal an'am waɗannan fatamkar dabbobi suke dan dabba ce yanzu tinkiya tana ganin kwantar nan tana ganin wata haka za ta shiga ko a ganin bai amfane ta ba ba ta da ido ne amma tinkiya ta zo haka za ta shiga mota ta bige ta kaga ganin ta bai amfane ta ba in za ka yi hon din duniyan nan majaki sai ya shiga kan hanya zai ji din amma kuma jin ba zai amfani ba zai sa ya kauce ba ko zai sa ya kauce to Allah yake inhum illa kal an'am su nan kaman dabbobi suke Allah ya ce balhum ballu kai sun fi dabbobin bata ulaika humul ghafilun wannan ne wanda suka gafala wanda suka rafkana wa qala ta'ala fi sifatil kuffar Allah ya faɗa akan siffar kafirai yace summun bukmun umyun ma'ana kurame ne ba sa ji bukmun ba sa iya magana ma'ana ba sa faɗan gaskiya umyun ba sa gani ko da sun ga gaskiya ba ta amfana su fahim la na dan haka ba sa hankalta abin ba ya kaiwa zuwa ga zuciyarsu wa qala ta'ala Allah yace afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya bane a doran kasa ma'ana su yi shawagi su je su ga abin da Allah ya aikata fatakuna lahum qulubun sai su samu zukata waɗanda ya na biha za su dinga lura da wannan zukatan su dinga hankaltuwa da su da wannan ne wasu suke cewa ai hankali a zuciya yake ba a kai ba a ina hankali yake a zuciya yake zuciya ita ce hankalin dan adam Allah yake cewa wai wani mawaki yake cewa lisanul fatani sun wani sun fuadu harshen dan adam shine rabin mutum zuciyar shi kuma rabin sa duk abin da ya rage a jikinsa kuma daga jini sai tsoka to da haka dan adam abubuwa biyu ne suke gina dan adam da harshen sa maganar sa da zuciyarsa an zuciyarsa ta kyautata to ya zama mutum in zuciyar shi ta ɓaci bai zama mutum ba komi kyan halittar sabuwa komi cikin surarsa ya zama ba mutum ba in zuciyar ba ta da kyau a fir'auna menene ba yi da shi ba abin da ba yi da shi yana da mulki yana da runduna yana da arziki yana da komai da komai yana da gidaje yana da ma'ana lambuna na shakatawa yana da gwalagwalai da arziki amma babu zuciya zuciyar ta ɓaci wajahadu biha an anfusuhum zulman wa udwa zuciyar ta gaskata amma kuma ta ki ta fito ta fada ta bada kai da haka sai ya halaka cikin wanda suka halaka haka zuciya ita ce dan adam shi yasa a koda yaushe ake cewa mu yi kokarin gyara mu? domin ita ka gyara ta ita ce kaman kan mota zuciya ita ce direba a jikin dan adam idan direba ya riga ya gurɓace ya zama bai gani direban da baya gani ka je ka shiga motar shi da daddare ina zai kai ka rami zai kai ka yi to haka zuciya take zuciyar da ba ta gani to haka take za ta kai gangan jikin ne zuwa ga halaka shi yasa zuciya ita ce kaman jigo a cikin gaba ɗaya gabai shi yasa da an wayi gari ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk gabai za su zo su rusuna za su durƙusa a gaban zuciya su ce to fa ke ce komai in kika shiryu mun shiryu in kika baki mun baki da ka zuciya ita ce komai a manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idza saluhat saluha al-jasad kulluhu in ta gyaru duk jiki ya gyaru wa idza fasada fasada al-jasad kulluhu in ta baki kuma duk jiki ya baki wanda zai yi sata zuciyar shi ce ta baki wanda zai sha giya zuciyar shi ce ta baki wanda zai yi zina zuciyar shi ce ta baki ba ta da kyau wanda zai dauki abu na haramun zuciyar shi ce ta baki ba wai ana baki nufin bakin zuciya ma'ana an bishi abin da ya bata mishi rai ba a zuciyar ba da kyau kuma an ka ciro ta zaka ga ma'ana gaba ce wata tsoka ce ga ta nan ba wai datti bane a jiki amma dattin datti ne wanda yake na rashin biyayya ga Allah kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa yawma la yanfa'u malun wala nuna, illa man atallaha bi kalmin salim sai wanda ya sadu da Allah da zuciya wacce take lafiyayya zuciya mai lafiya wacce ba shirka da Allah ba saban Allah a ciki to Allah ya lafiyantar da zukatan da haka Allah ya ce shin ba za su yi yawo doron ƙasa ba su zamanto sun samu zukata wanda za su dinga hankantuwa da su ma'ana duk abin da za ka yi duk inda za ka je in ka ga wata ayar Allah ka dinga lura da ita da haka duniyan nan da mutum zai dinga tafiya wata rana ka tafi sadar da zumunci wata rana ka tafi yawon kasuwanci to abin da za ka dinga gani a hanya din nan ya dinga tuna ma da Allah a zuciyarka abin da za ka gani a hanya don za ka ga abubuwa da yawa ila za ka ga hatsari ila za ka ga wasu abubuwan ban mamaki ila za ka ga wasu abubuwan daga hankali to duk wannan abin ta kuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw abanun yasma'una biha haka dan su samu kunnuwan da za su dinga sauraro da su fa ha Allah yace domin kuwa cewa la ta'mal sa, ido ba shi ke gani ba ido ba shi yake makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da suke cikin kiraza ne suke makancewa da aka duk wanda aka ce yau zuciyar shi ta makance to wannan ya halaka Allah ya tsare duk wanda aka ce kuma zuciyar shi a buɗe take to wannan ya samu tsira da rabauta ya samu sai yana buƙatar ya samu abincin da zai raya zuciyar da shi kuma ba abincin da ya wuce za a raya zuciya da shi fiye da ambatan Allah kuma cikin ambatan Allah ba abin da ya fi girma fiye da abin da ya fito daga Allah menene ya fito daga gare shi alƙur'ani domin zance ne na Allah Allah ya kira shi da. wa in ahadun minal mushrikin tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah inda wani daga cikin mushrikai zai rafe ka Allah yake ga mu annabin sallallahu alaihi wasallama yace to ka kusantar da shi har sai ya ji zancen Allah fa ajirhu hatta yasma'a la har sai ya ji zancen Allah to haka zancen Allah hatta kafiri ma an ce ajiyar da shi to ina ga mu'min da aka musama kanmu wani timetable musama kanmu wani tsari alal akalla mafi lalacewa a ce kullum ka karanta aya biyar kama wa akwai da ba sa iya aya biyar kullum wannan shi yabuwa ala a wajen wasu Allah ya tsare sai ka ka shiga masallaci duk ƙur'ani ya yi kura don ba a buɗewa amma waya sai a yi ta goge ta da ta dan fada a ƙasa ta yi ƙora sai ya goge ba ya san da ya taɓa ta ai saboda ana yawan amfani da ita ne ba ta da ci amma qur'ani ke nan bashi ya kora ƙora ba amfani da shi wani daga azumi sai azumi yake ɗaukan qur'ani Wannan kaga ya ɗau qur'ani to an je wajen wata ta'aziyya ne wani kuma kaga ya ɗau qur'ani to an je wajen mutuwa ne an yi za a yi sauka daga nan sai wata mutuwar kuma Allah ya tsare mu haka alkur'ani yana bukatan ya zama jininmu da tsokanmu ma'ana a karantawa da saurarensa a ji kuma a karanta haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rayu zukatanmu da wannan littafi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan littafi ya zama abin cetonmu kuma ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر